tannaxate ke hadisen be wo xaranmoxo yahya bun sharaf agari kahumamey oga yaxili nanti imamu nawawi agada kitabu ke agada tannaxate hadise kahumamey a noxondi o warni katta keñei lenki ti allah subhanahu wa taala dungenga lenki aga gemmoɗangani tenenge ewa naxan qaso a tampillen do hilloñe sine wujune kamo naxati tannaxate do bane aga gemo dangan miladiya nyerundi zuye ata mundo sikonye sine wujunu hili ado tampile. onari ewa kata hadise hana hananga oɗoga kengene kenga ko imeni imamu nawawi ona aywa honne hayi a tarjaman nogondi hara malato insha Allah imamu nawawi a kenni tuwanayi tuwana horeyani haga bakka e, Kenya gani kenyagani ni ke wakatidi siri abaka ken sere ani allahu subhanahu wa taala ada tuwaxun kinayi moxo sirisiri sereyani a kitabun bangantengani haragana khempe riyadi salihin ado ke kitabe beha hawo maxa ku islami sugadi an ga ku wakitena maga kan noxonga mi wakitena maxan misiden noxonga mandemu muku kitabu toxon muku kitabu kharna jan kembre allah subhanahu wa ta'ala hada qabulu nyara ku kitabu da mogosiri kitabu kuga sanki kan gabe gabe gabe gondi o hadan kun kitabu du banan biya kenya gani arba'in an-nawawi ay me togonyani yahya bun sharaf bun mor e nan bange nugube igati non daga nawawi damashqa nogondi kenni dingirayi aga siri e, e dingiranga asare ma bange honata bange hijiriya fare alayhi salatu wasalam a hijirayanga kamo tummi aɗo tanjike aɗo sina bane kamo tummi aɗo tanjike ɗo sina bane a bange kengakatiyei allahu subhanahu wataala daya a jonkoy twagunga gelli atugunnagun nogondi sarana yimme kiten kamma na twagunpo korewutu kummaga na eh, tanganden po gabeya akama na nyile na ntaxu kilisu gabo gabo gabo wure kun kilisu gada aywa atuindi Allah subhanahu wa taala gada tuwaxu kine tuwaxu keɓe khorengani imamu nawawi izan kembere adaga daga fati eh, sine be gani kamo tummi tanyere aɗo sino tumi kamo tummi tanyere aɗo sino tummi an gana hayi a wukena katta tan sino karagi haqqemi ayi imam nawawi ma dangi kendi ama yaxi ama lemme xa toxo isanun walakin aɗa hotoxi halle keɓe gani xeyenpo xorenga a togonga konni nandaga warama gan taga daga giri wa allahu subhanahu wa ta'ala nyagana oda dangani agada ke khe qorebe togi halle alla ganna nyana dangani arjanna kite sababunga idan kembere imamu nawawi ni kiyai warniro agada hadisu ku benu kahumame hadisu ku tannagatelo hadisu eh, hilli kitabe ke nogondi warniro kunya sharhan nogondi lenki na joppa ti allah subhanahu wa ta'ala dungenga حديث هنا بيقومغا كني أتي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au mratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh hadisa ke gambeeray inchallah hadisu ku ogarini denge denge killebedi kenniya oganay hadisen joppana wa hadise ke qotte ke sukarna kempalle ona hadise ke qotte ke wure kempalle ona ri hadise ke mananko ona mulana trendi ke tere mogo a igora watini ngeti qotte ngure ado qotte manan tabana e different ŋiɗo menaxa inshallah wo ganari kiŋe owa ken fahamunu ola hadise ke qotten cu korini kembe ona onari katta wurenga an amir mu'minin ila hadise laga muminunu ñimmankema muminunun kanankenga abi hafs hafsi haba umar umar wana togonga bon khatab khatab remme umar radiyallahu anhu tun kangan dunge umar maga qala umar ti sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah farenga kiselo nemaga kamma ida mugu yaqulu agatini ida mugu farenga bimana ida faren mugu tini innama al amalu binniyat annaatu gollu ina tinganniyeñe gollu ina tinganniuñey wa innama likulli mri'in manawa hoñana haarmar meqa sula angara keɓe ganni faman kanat hijratuhu serebe heregoye ganaña heregoye ampiregoye ganaña ilallahi wa rasulihi angara heregoye keña katta allah ɗi fareñey فهجرته عن برغويك إلى الله وكت الله ورسوله علي فارن ومن كانت هجرته سربغا هرغوينغنانيا للدنيا دنا دنغني يصيبها كولونا دنا كتا أو امرأة ما غيغري ينكهها كولونا يغي fahijratuhu an pergoyekey ilama hajara ilayhi awa katta honi anga herego katta keɓey hadisa ke qottu kuren kiyai kawalakin ogana tollo manan nogonga na hadisa ke hatampanci ni ila hadisa ke wutu amiru amirul mu'minin mu'minunu nyimmanke kenni koi abi hafs nanti arabu maga kelling ida mogo siri ni kuniyanga na togo saudi surtout lempana na ken togon cagu haben na haben kiliti lempana togonga ماغانا لمن مغاكريتي حابين تغونا قو ايوا عبد الله بن عمر اتوين تنغانيتي ابن عمر مغبي ماغا عبد الله بن عباس اتوين تنغانيتي ابن عباس كونغا دغنا اذن اه عمر بن خطاب خا اه اتغونا ابانغان عمر بن خطاب اتوين تنيتي كاي ماغا امير المؤمنين ماغا ابي حفص اناخري ابي حفصي idan kembire inati keni are ñagare kebe geyagi ewa farenga alayhi salatu wassalam wa radiallahu anha ina xilliti kenya kuniyanga nanti hafsi haba a kenni sere ayi ayani ثاني خلفاء راشدين فارين مفاتيم بالي أبو بكر يلي أبو بكر جيرنو عمر بن الخطاب أكن يلي أبو بكر باتندي أكن يلي سرحنا غاي سرحنا كبي غدا آخر ننتي أمير المؤمنين إذن أكن ينتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا الله فارن مغو كسر نمغا فارن كما يقول فارن غتني نكي دا مغو فارن عمر بن خطاب دقا من يني ننت nanti i kei miyanda mugu farenga alayhi salatu wassalam farenga tini innamal amalu binniyati annatu gollu inatinga niwñey gollu ina tinga niuñayi al amalu jamu l amal anniyat jamu niya eh, al amalu gollu gollu gabe niyatu ga niu ka gabe gollu ina tinga niuñe bimana golle sugadi anati inga niye golle ngana gabo ga niu ga gabo isan golle sugadi atin atitinga niyeñeyi wa li kulli imri'in ma nawa honyana hadamar me kasuda ngani agada kebe ngani wa li kulli imri'in annatu honyana hadamar me kasuda ngani ma nawa angada kebe ngani bimana gollu kusuga nanya igati ngannenga sereka suga ari angada kebe ngani tangolle kei anna kitana kenya kitana ngolle ken gondi kembire falenti faman kanat hijratuhu serebe heregoye ŋananya ni nimaniya nangili dingirai, dingira kebe anga konto allah batta nongani, dingira kebe anga konto an dinan cigindini no nongani, nandaga katta dingirayi dingira be allah ga allah batta allah ga an dinan cigindini izan kembre farenga ke konno kembire hergoye ŋa kenyana nangili makka nandaga madina mawa nangili makka nandaga habasha ken nagatin nogo ñeni idan farenti serebe gana herego yenda bari ilallahi wa rasulihi an herego ke ganya ti allah di farenyeta an ken perego nan daga katta allah di farenye nangiri makka nambugu tora nogondi nan daga madina kudo anga allah batta mogobe allah ga tokkinilo farenyamaru kannenga mogobe fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi kembira an ken herego ke awakatta allah awakatta farenga alayhi salatu wassalam eh, kenya wakati be heregoyen ga ɲadi a y'a sangan ga bira kebe pe sunya keta iwa gilli ina makka wara ina tongo madina maga ina tinge katta habasa i kuwenu ga daga habasa idan jamanga iwa daga nan kasoro kunta nga igonu niya nkontin dina nya maga hakka makka nagri na daga madina laga dina ke dabar ni mogobe igonu ka hotana gawi sondo menga idan allah subhanahu wa ta'ala tuinten nati besui be da duka hu jama nga jama kebe ga bugu nanti iwadagana i dina ya ramundi nka farilla da nanti mm, kana tu nanti na tinga niyeyede golle swangada dabar tinga niyeɓe allah nantuganati an anke nga bugu tinga niyeɓe andanke ganni allah nantuganati keñe keñandugagala joppa hergoye key hergoye jama mpadi sorobe soroɓenu gana bugu i hergo ke no gondi nanti ndagana katta allah ndaga katta fare ne an peregoy ke awa katta allah awa katta fare ti gadi kadi man kanat hijratuhu serebe ka heregoye ke ka khadi kadi dunya dunan kibare ñada anke mulana daga madina manya daga nugutana kuuɗo duna kitande ña sabudangal yusibu a na duna keya kita aw imra'atin ma gankem perego do herego anu ngamoy ma ankem magana mbugu makka naga madina me komi ke herego yebe gali sasa an ka profite ken nogondi anke yagale ya khibaren na nyampa krendi anke nkadaga do kenya khibaren battenga anke nganniem kenya kenyei izan kemre farenti fa hijratuhu be sugadi ampere goyke ila ma hajara ilayhi asagene katta hunyei anga hergo katta kebe bimana ke haike kundu farenda ko hergo yenye nga golle sunati kundu ayi ko agata digamen jo pamogobe agati innamal a'malu binniyati annatu gollunga isunati nga niyenye gollu inati nga niyenye golle sugadi aga gaggabo aga garo golle ke nogondi dome suga sugadi be sugadi an garoti ganne bando ando kenyan bakka golle ke gondi igonga jaman lawa ina nagri ina salli dome igo wano ngani agille annan nan alla allah da wajibin din kamma e nna dabari igo wano ngani agille annan nan calli soron ma maga gindi igo wano ngani agille annan nan calli soron kannen sabu dangani ke suka hay jama bane ke gondi iga sallini nka be so an tuga ne tan ngan niyenye allah subhanahu wa ta'ala na seren tuga ti ngan ne kebe ga gili nan allah da ana seren ka tuga ti ngan ne ke ga be ga gili nan ti nan ma ga nyirindi ma ga serebe ga ga gili nan ka soron kan nen cha bu dangani idan kiyani golle su gadi an gana nya dabar ni dudo golle kena nyangan ni khalas yen kama ana nya nanti na dabar ni allah subhanahu wa ta'ala bani adangani allah subhanahu wa ta'ala fal sennen da kenya ko iyo kiani hadisi hananga o waxen pene keilenki allah gana dingra tanak ko yo koyoy ontarni hadisi ku sarahanga ontarna durangilondi insha allah taala kulona katona faham ya kiti noxoni ke hadisi kundu eh, anna kenya ni kan kitabe noxondi imamu nawawi ati arawahu imama al muhaddithin eh, ke hadise kubenu gada hadise ke hilla kenni hadise gumu yin manko horon pilli hadise bagandano yin manka horon pilli kunyandi bagandi gellagana ta kuntu iyani bukhari adu muslim nka li bukhari do muslim ni damben dangani? ati e, ho ni koy abu abdallah a ni ina xille nanti abu abdullah nka to togonni koy muhammad bin ismail هتغني محمد بن إسماعيلي آه ابن إبراهيم إبراهيم رمجني إسماعيلي مغيرة رمجني إبراهيم بردز به كل مجني مغيري البخاري بخاري جان كجان إتنيكي على بخاري bimana ga bugu debe kebe ma ga bugu dingira kebe kenyen tinkili bukhari ikusanta dambinche hukatta inanti bukhari ganke nka imme togo nyeni muhammad bun ismail ina hilli abu abdullah kenni ho hananga hillandinni koi wa abul husaini e kenni husaini habayi atokonni muslim bun lhajaji bun muslim alkushairiyi annaisaburiyi a kenme togoñani muslim a kuniyañani nanti abul husaini e, hajajire me ana ken kayi a kisimaka togongani muslim e, kushairi gan keñani naisaburi gan ke hadise bagandi fi sahihayhima ihilli kitabi sahan di kengani bukhari do muslim alladaini kitabu ku hilli be huma asahul kutubi almusannafa o kala mogoti ila ke bagandi kitabu nyeri kitabu ku hilli be gani kitabu ncu ho sahan tonga kitabu gani kitabi dabarni ntonga manindu da ke digame ko kenya nanti e, eh, agati kitabuncu ho sahante ñini kitabu kitabe dabarinto kenda koy qurananta ken gondi qur'ana ni allah subhanahu wa ta'ala digan kanni nyaga yang li nka kenda ngem palle har mungara kitabu subayanu bagandi kitabu ku hosa hantonni al-bukhari wa muslim izan kenya gani hadisin karanga wa allah subhanahu wa ta'ala nyagana allah ganna hadisu ku aganni famu en no ndo ngani kembere ke hadise ni hadisi sahan tenyai awa bukhari aru muslim sunu gonga wa mun allah subhanahu wa ta'ala maga allah ganna khairi jidin kida gasuka human tenda ngani allah ganna famu en no ndin kida gasuka human tenda allah ganna kitabe ke timme mo gosre aganna nya nin kida gasuka human tenda ngani innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wona duwawu ɲa fitina kebe ga ɲe ɲagen kanma balaw be ga o jamanu ga a ga dingira tana soyi wona allah subhanahu wa taala ɲaga allah ganna bugumogo sire ɲano dangana a nogondi e komon do eywa naburu ga aɗo e yonkinu ga allah subhana taala ganni i tangana allah ganni tangana innahu waliyu zalik والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته